الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا لا لا لا لا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 وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta tara ga wata ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da shida lissafin nasara ɗan mishan yau muna tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar har yanzu bayan allah suna ta turo da gudunmuwa ta marayu allah ya saka muku da alkhairi ku ci gaba da taimakon marayu za ku samu taimakon ubangiji na sai ya zuwa yanzu kwamitin marayu yara da suka sa makaranta ya kai yaro nawa ya zuwa yanzu akwai yara daga sanda muka fara tasiri don zuwa yanzu a bisa wannan sadaka da kuma bayarwa yara da aka sa makaranta waɗanda ba da don tallafin ku wata gida da suna gidajensu a zaune a rayu maraya ɗari uku da ashirin shekara uku a jere duk shekara sai mun ɗauki yara ɗari wannan shekarar da muka ji daɗin zambe sai muka hada da kafa maimakon a ɗauki ɗari sai kwamiti ta ɗauki ɗari da ashirin shi ne ya zama yara nawa ɗari uku da ashirin sai allah ya dafa na ma mun gama tafsiri za mu kamface ɗari ko Allah mu sake makawa shekara ta gama muna da rai ba mutu ba Allah ya ba mu iko ba za ka fatan wasu ɗari ne sai ka ji muna da ɗari biyar da wani abu sanda za su fara fitowa daga firamare su fara shiga sakandare to nan kuma wani sabon karatu ne insha Allah yanzu kun ga yara da shugaba yake turawa karkashin scholarship na ofishin shugaban kungiyar jama'a fi zan bidiyar kafin suna tare da Najeriya Wani da fi Sheikh Imam Abdullahi Balalo yara da ake turawa Nijar duk shekara aka tura kalla yara goma a jami'ar sai maza da mata daga bara sun fara sun fara graduated sun fara graduated a kowace shekara ana kashe kudade masu yawa da suka kai wajen miliyan arba'in daga registration nasu zuwa nan abin da ake basu na abinci da kudin jarabawa da takardu to yanzu sun fara fitowa har mun fara ɗanɗanawa yaran da suka fara fitowa bara yara goma ko sha ɗaya da suka fito they are among the best suna da yaran da suka fi kowa ƙoƙari a makarantar akwai waɗanda suka fita da tesla akwai waɗanda suka fita da tuwa yaron ne obaron best student na jami'ar gaba da yadda maraya ne cikin yaran da muka tura maraya ne daga jihar adamawa na sanin injiniya shi ma kama akwai yaron sa da ya gama yaron sa aliyu Muhammad Salim to ga dai daga cikin iyaye yara dan sai dai graduate karkashin wannan scholarship Aliyu bana ya fita da test class haka yaran suka rinka suka rinka fita da kwalakwar zanen wannan mun yi lissafi da yanzu duk shekara za mu samu goma zuwa goma sha ɗaya shekara goma yaro nawa za mu samu yaro ɗari da wani abu za mu samu ka cewa suna ta wahala suna gina university ba san wa za su rike ba baka da hankali to dai mun yi wayan wayannan yaran daga nan zuwa shekara kaɗan to su ne wasu sun gama matasan sun gama phd kuma izana ce ta ɗauki karatunsu tun daga s degree master da phd nasu sun san daɗin a ɗauki nauyin ilimi wallahi ba dan albashi za su yi zana aiki ba dan Allah za su waɗannan su za su zo su rike da basu za ku mamakin canjin da za a samu a ƙasa ya kana na ka da baki to suna da yawa amma ba su da tsari sau na kira mana sha sha sha wayan kaga takarai kai kaka kalli don aka ce mu ba da tsari ko ka kalli ido ana rama nan ba dai ka kalli idan shugaba ko ka kalli idon shugaba bijin masallaci Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka ku ce wa addini ba ku ce idan Allah masu surutu ba su ta kayan su da ba su ba abin da suke tsina rawa addini surutu kare kai ya ku ba su ta yi ko kuma ku ta produce result ku ta produce result ba wai a wannan jami'a ne kadai muke da ɗalibai da suke karatu ba jami'ar sunan da ta rikice sai da muka shiga matsala saboda da za mu sake ɗalibanmu da ke karatu a wurin ya za mu dawo da su yan najeriya mu sake filfilin su a wasu jami'o'i ko ke can mun samu scholarship na yara biyu za su yi karatu a london ɗaya namiji zai karanta nursing ɗaya mace za ta karanta midwifery muka zo aka zauna ga mu da sun ce ka ka'ida shugaba ce ba za a ɗauki kowa ba sai maraya wanda marayan kuma babansa ya yi wa addini hidima amma ya mutu yana kamari to abinda ƙungiya za ta saka masa ta ɗauko ɗansa ta tura shi je karatu mai tsada ya zo ya rike gidan ya amfana da al'umma irin wayannan yaran suna nan idan ka je kyauki akwai da za ka samu idan ka je kwaro abin na malaysia akwai da za ka samu yanzu ma akwai university da muka yi yan da ita a malaysia duk shekara za ta bamu scholarship na yara goma mu za mu ɗauki nauyin ticket ɗinsu na jirgi da visa da wasu ƙananan abubuwa daga nan jami'a za ta ɗauki sauran wai lissafi ko ne yaro za mu kashe masa naira miliyan hudu da rabi naira nawa miliyan hudu da rabi abinda za mu kashe wa yaro a kan daga nan mun gama namu ita university ita za ta ba shi wurin kwana sannan school fees da ake biya naira miliyan takwas kowace shekara jami'a ce za ta biya masa har ya gama shekarun da zai yi gama makarantar gaba daya duk shekara sai ta biya masa miliyan takwas bayan wannan kuma duk wata jami'a za ta bashi dala amurka dala ɗari wanda zai ci abinci wannan duka jami'a ta ɗauka mu abinda muke bukata yara guda goma mu kashe musu miliyan arba'in da biyar su tafi su dawo mana graduate gaba ɗayan su wannan ci gaba ne ko ba ci gaba ne ci gaba ne bisa wanda muka tashi da shi zuwa muka tafi har malaysia muka je kuala lumpur muka ba muka sake zuwa wata jami'a ita kuma jami'a ce da ke karantar da ilimin tattalin arzikin musulunci wani abin da ya babu sha'awa wanda ke lura da wannan sashen inda anan ne ake karanta abin da ake ya shafi islamic banking system da abin da ya shafi attakafu eh, insurance na musulunci da abin da ya shafi suku da sauran ilimin muka na tattalin arzikin musulunci masu zuzi wanda kasashen turawa ba yanzu sun dawo suna ara suna danawa yaro ne matashi associate professor kuma dan wannan kungiyar ne shi yake rike da wannan sashi yace idan abuwa suke take shugaba a kire nake duk jin daɗi da kudaden da ake biya na a nan malaysia in yi rizanin in bar wannan in taho in hidintawa sun na ƙarƙashin kungiyar izana yanzu haka bana akwai yaron mu har yanzu shi ma da ya kammala ilimin tattalin arziki wanda gwamnatin tarayya ba tana neman idan su ba ta sai da za ta samu su ba mu Allah ya ba mu su kyauta ya gama PhD kuma PhD ya fita da first class yanzu haka muna magana yadda za a iya dawo nan Najeriya mu ga ya za mu zo mu tsara tsari na wakati da sauran abubuwa masu kama da wannan wanda da su ne suka je kasashen irin Malaysia Indonesia za ka samu university ɗalibi sama da dubu talatin amma ba mai biyan ko kobo makaranta ke ba su kwana ta ciyar da su ta shayar da su ta ɗauki ɗauki ne komai da komai nasu ta hanyar wakafi sai dai in sun kammala su je su yi aikace-aikace inda su kuma za su riƙe al'umma yaya suke yi ta hanyar aukafu ne muna da matasan da yanzu duka su karanta wannan tsare-tsare da za su zo in allah maɗaukin sarki ya yadda daga nan zuwa wani lokaci za ku sha mamaki wallahi sai ya kai ga idan musulunci ya magana ba mai sake daga baki ya magana sai an kai matsayin da ba mai iya daga suna ya tsaye nuna wa suna babu shi kusan dalili saboda shi kansa da iyalansa suna ce ta taimake su hmm. dan ita suna ba wai yan suna kare take rikewa ba har dan bidiya sai ta zame masa rufin asiri bari mu ci gaba da tafiya dai dan Allah madaukin sarki saboda haka wannan aikin dauke da taimakon marayu ku ta yi ku jira sakamakon ku a wajen Allah ku ta yi ku ga sakamakon da Allah zai ba ku Allah ka gafarta mana amin badamasi maina ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari da goma sha biyar Allah ka saka wa badamasi maina da alkhairi da dukiyarsa albarka Sani Ibrahim doguwa ya aiko mara gudun barkuni naira dubu ɗari allah ka saka masa alkhairi allah ka masa albarka ta wa sa albarka shehu mamuda ya aiko mara gudun barkuni naira dubu ɗari allah ka saka masa alkhairi ta wa dukiyarsa albarka ta wa sa albarka hadisu sabu da naija line mining industries limited wannan kamfani ya saba aiko mara da gudun ma. Dan har na gane suna allah ce wannan kamfani albarka da aisha abubakar da umar barambu abdulsalam da umar shehu sun aiko barai gudunmar kudi naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari biyu da hamsin ya allah waɗannan bayan da ka duka kwashe suka sa aljanna firdausi ka azurta su da shan ruwan alkawatar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu baki daya wasu mutane guda uku allah ka san su sun aiko marayu gudunmar kudi naira dubu arba'in arba'in naira dubu ɗari da ashirin sai ga wasu su masu uku allah ka san su su ai kuma marayu gudun murkuri naira dubu talatin talatin naira dubu casa'in sai ga wasu mutane su goma ya allah su ma kasan su su ai kuma marayu gudun murkuri naira dubu goma goma naira dubu ɗari ya allah waɗannan bayi da muka lissafa gaba da su allah ka sa su aljanna bidon su ran tashi kiyama ka buɗe musu ƙofofin arzikinka a nan duniya ka toshe musu ƙofofin talauci ka sa su cika da kalmar shahada ka sa kabarin su ya zama dautayi daga dautayin aljanna wasu bayan allah da masu naira ɗari biyar da naira dubu ɗaya zuwa naira dubu biyar sun haɗa wa malayin gudun kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin da uku Allah ka musu albarka ka yi dukiyar su albarka Allah ka yi a su albarka idan magabatan suna da rai Allah ya gafarta musu in su riga ba Allah ka rufe su da rahama mutanen masallaci sun haiko naira dubu talatin da uku da ɗari biyu da biyar Allah ya saka musu da alkhairi ƙara yi wa dukiyar su albarka jagaban matan zazzau jagaba matan zazzau kuma farfesa farfesa maryam aliyu abdullahi duk shekara sai ta aiko da gudunmu marayu a wannan majalis bada ma wannan baiwar allah ba ta yi kasa guzo ba ta aiko marayu masara buhu biyu gero buhu biyu kudi naira dubu ɗari biyu biyu biyu ɗari biyu eh, farfesa Allah ya rike albarka Allah ya rike rike albarka Allah ya sake ta jama'a ta zazzau gaba a ita yin gaba Allah ya kara ilimi farfesa Allah ya kara wa rayuwa albarka abinda aka hada wa marayu dubu ɗari biyu da jagaban matan zazzau ta yi ko ba cek ta turo ba hashadan ba cakadan ba da aka tara marayu gudunmuwa naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da sittin da ɗaya da ɗari biyu da biyar Allahu akbar miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da sittin da ɗaya da ɗari biyu da da ɗari biyu da biyar Allah ya ƙara albarka akawun nomba na marayu 000455-3753-0455-3753 banki jaik daga cikin yawwa da suka kawo ziyara wannan majalisi akwai honorable muktar muhammad marobiya honorable commissioner na planning and budget commission na jihar kaduna farabar kwamishina muna masa maraba da zuwa farabar kwamishina na akwai dr ibrahim barga dr ibrahim garga ta san muna da wadanda rama ne buru da shi ke dauke mana hankali dr ibrahim garga daga ofishin rukunin kamfanin na gwata da yake lagos ina dokta dokta allah ya kara albarka akwai kwanarabun shamsu faruk kargo former chairman kuma SA to the governor Kebbi State. Now, Allah ya kara albarka. Ana raba ina muka kwana. Qul anfiqu qaw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Allah ya ce kurka fada musu ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. an ku ce da dukiyar ku in ku ga dama ku ciyar dawa ran ku yana so in ku ga dama ku ciyar karhan da tatilan waɗannan munafukai a baki sun bayyana musulunci sun ɓoye kafirci a cikin zuciya suna yi musulunci zafon gasa in ku ga dama ku bayar a bayyane in ku ga dama ku bayar kuna so ko kuna ƙi Allah ce lauyi ta gabala har abada Allah ba zai karba daga gare ku ba lalle munafurci bala'i ashe munafurci kafirci domin bakin da ya bayyana mai musulunci amma zuciyar ta mai ta ka kafirci shi kuma Allah bakin ku yake kallo ko zuciyar ku zuciya zuciya yake kallo to shi yasa Allah ya musu wannan hukunci Allah ya ce lai yuta min ku ba za a taba karba da gare ku bai da Allah innakum lalle ku kuntum qauman fasikina kun zama mutane fasikai ne fasikai ai alkarijina adda'atillah waɗanda suka fita daga yi wa Allah madaukin sarki da ba shi ne ma'anar fasikanci kamin zuwa musulunci kalmar fasikanci ba a cika yin amfani da ita a cikin larabawa ba shi yasa an ka bibiyi wake-waken larabawa ba za ka kalmar fasike ta fito da yawa a ciki ba in ma akwai ba yawa ta ɗan ne ƙwarai da gaske yana cikin islahat da sai bayan zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo da Qur'ani Qur'ani ya zo da su daga nan ne kalmar sai ne kalmar ta shahara shi Qur'ani yayi amfani da su dan yace inna kun kuntu amman fasiqun amman fasiqina wani wuri yayi amfani da nazar na kalmar eh walakin Allah habbaba ilaykum al-iman walakin الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وكره إليكم الكفر والفسوق والفسوق وكما تبدأ ذكر ما كان فعليه ya yi amfani da ƙilinta mari wai kunanin mala'ikafi sojo le adama fasaje don ila ibiri tsakanin min aljihin nifafafa an an أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو نعم بئس للظالمين بدلا إلا إبليس كان من الجن يا كتبي ففسد ولو لن فيلي لي kuma ta zo da fili ma bai wani gudun ta zo a matsayin abin da ismul fa'il أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون تتزود فاسقا أه؟ نعم ولو أكبر آه، كبر إلا المراد المنافقين إن المنافقين هم إن المنافقين هم الفاسقون الله أكبر نعم. alfasiqu lahu lan kuntu ta zo a matsayin kamar kana ta zo fasiqina can ta zo fasiquna saboda haka idan kana karanta alkur'ani mai girma za ka ga kalmar qur'ani yi amfani ne ta da yawa alhali kafin su ko qur'ani larabawa ba su saba yin amfani da kalmar ba Allah ya gafarta mana Allah ya ce innakum kuntum aw fasiqina sai Allah ce mai gaba da rama wa ma ahun an tuqbala minhum faƙotun illa an annahum kafaru billahi wa bi rasulihi illa an أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون وتمسلتي بكرمتني وبجي بكرمتني وبجي idan Allah ya ka musulmi ka gode wa Allah bari ku ji الله ya ce wa mana abu ba komai hada waɗannan munafikan ba an su kuma da birnin na fagato a karɓa musu su tuna da har daure sun cire sun bayar sun ce sun ba Allah sun ba musulunci ko Allah ya ce bai so ba zai karɓa ba to ba ko bai hana Allah ya karɓa ba illa annahum qadallahu billahi wa bi rasulihi sai dai saboda sun kafirce wa Allah sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila ce wannan ilahi mai kiyama duk wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce cewa risalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani kirki da zai yi a nan duniya Allah baya so Allah baya so baya so za ka jin saboda mata basira ce ta wani kafirin ma ya ji ne a kafiri bai taɓa shi musulmi ba shi wannan fa Allah ya fara kafircewa cewa Allah da ya halice shi ya halice mu yi rana yi wata yi wannan kasar da muke zaura a ciki yake kawo damuna ya kawo rani wannan Allah ke kafin cewa babu wani crime a bayan kasa da za ka yi da yake ga kafin cewa Allah babu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin da annabawa ba mu annabin da Allah ya fi kauna kamar wannan annabi ba annabin da Allah ya so kamar wannan annabi a duniya ba a yi mai burbushin sa ba ba a yi mai hasken fuskar sa ba a duniya ba a yi mai tausayin sa ba a duniya ba a yi mai kyautar sa ba a duniya ba a yi mai hakurin sa ba a duniya ba a yi mai kyautata mu'amala irin sa ba a duniya ba a taba yin jarumi kamar shi ba duk wata sifa ta mutanen kirki a duniya Allah bai taba halitta wata halitta mai irin wannan kamar sa ba ya ji annabi adam duk da annabi adam kakansa ne ya ji annabi nuhu wajen Allah duk da annabi nuhu kakansa ne ya ji annabi ibrahim duk da annabi ibrahim shi ma kakansa ne ya ji dukkan annabawa Allah ya ji mala'ika jibril ya ji mika'il ya ji kowa amma wannan mutumin ya cewa wannan annabi yace bai yadda da risalar wannan annabi ba Wa min kalam لم تر aini wa ajmal min kalam sanatin النساء خلقت مبرزا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء karmakon Allah. Malami ya ce ba aya ba ce baiti ne. da ce kai aya ta yi ba aya ba. Wani malami ne ya faɗi baiti amma baiti ma'anar da kyau kwarai da gaske. yana yi wa annabi kirari hmm. ko sa da ba malamai ne kamata su annabi wakar bege ba jahilai ba shi jahilin yanzu yi wa annabi wakar bege rudu kawai zai ne ya rike shirike wanda malami yace wa ajmala minka wa ahsana minka wa a sanar lam ta qattu ayn lam wanda ya ka kyau ya manzo Allah sallallahu alaihi sallar, to ido ko ta dan adam ko ta malaika ko ta aljanni ko ta dabba ko ta ƙwaro ko ta tsuntsu ko ma irin ta menene ba taɓa ganin wannan ba ido ko ma idan menene ko idan waye ban taɓa ganin wanda ya fi ka kyau ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ajmala minka laftali da tawo hmm. wanda ya fi ka kyawun zaki da kyawun sura to har yanzu ba taɓa samun wata mata a duniya da ta haihuwa ne ce ba ko akwai da na akwai ta faɗi da mace sai ce kulinta mubarra abin kulle aini hmm. da Allah ta ce halitta ka sai ya halitta ka ka barranta daga kowace irin aibi duk wani abu za a kira shi aibi mu shi tattara da kai sai malami da kai kai annabi ina ganin ma ka an daga karkulinta kamar ta shawo kaman kamin a halice ka kai kafa faɗi ya kake so a halice ka sai Allah ya halice ka Allahu akbar wato ya bada to kalma zai fada dan ya fito maka da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah bai dinka sun ba da sha'awa ko su war sha'awa ba saboda wayar rubuta su kuma da zai rubuta to yanzu ka hada ki da wannan da gani da yanzu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh domin bai ganta suke gani kamar na kashe da ba kai mene ne in na ji sunanka nan take zai in firgice in fi ta hayyaci ban san a inda na ke ba ɗan amina za la yi dalilu tsakanin da Allah magana da akwai ruruwa da shigo babu ya ce yi ji sunan annabi na take zai mai sai ya firgice ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba don Allah idan ka ji sunan annabi cewa kai ka firgice ko cewa kai ka ce sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam tsakanin da Allah wanda ya firgice bai san inda yake ba ya ce sallallahu alaihi wasallam a'a bai ce ba to kaga duk sharuɗin ruhu da soki ruhu ya kare a cikin wannan aiki me ya jawo baba nabi da ya yi shi ba baba nabi ne ya yi shi ba za wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi wa annabi bege amma malamai ne ke yi malamai ne suke yi ke yi irin su haka da sabi idan an soki musulunci an soki sunna an soki islam an soki annabi manzo Allah ya ce masa qumuru bil qudus ma'aka tashi ka mai da musu martani mala'ika jibrilu ma yana tare da shi a lokacin ne hassan zai tashi ya yi tuka ya kushe kafirci ya faɗi mahasin na musulunci ya faɗi darajar annabi da matsayinsa ya faɗi darajar sahabbai da matsayinsa da matsayinsu ya turba ta harshe kafirai ƙasa da harshensa da basira da Allah madaukin sarki ya baki to mu yanzu ba yin sa da suke ba حسن يميك يجي أدلنا خيلنا إن لم تروها تثير لك موئدها الكداو يبارين الأسنة مزجيات على أفكاتها عدل الزماء تذل جيادنا متبطرات يلزمهن بالخبر النساء فإما تورد أن اعتبرنا وكان الفتو وانكشف الغطاء وإلا فاسبروا لجلال يوم يئذ الله فيه من يشاء فجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له اتفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار موعدها حلقاء الله كيف يجب أن يكون أفضل فسر مكاسة سنة لذات أقول حتى suke أن ɗanɗano ما لم يجي ما ‘yan amore ba to annabin da ke da wannan darajar aka samu mutum ya kafirce masa bai yadda da shi ba shi a wajensa da annabi da ordinary common man daidai su ka faɗa mun laifin da za ka yi wa Allah da wannan gaskiya ka faɗa mun crime da za ka yi kwamitin a gensu kamar wannan shi yasa Allah ya ce dalilin da yasa ba za a karba musu dukkan da suke ba shi ne sun kafirce wa Allah sun kafirce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yanzu da aka samu kajiri mai tausayi Allah ya bashi dukiya sai dubi inda talakawa ke shan wahala ba hanya ya musu titi inda ba asibiti ya je masu asibiti inda ba ruwa ya musu rijiyar burtsame inda akwai ruwan akwai asibitin ba magani ya kai magani inda an yi fama da yunwa ya kai abinci inda ake tsananin sanyi yara na cikin wahala ya gari rigunan sanyi da farko da Allah ya yi abu mai kyau ko bai abu mai kyau ba ya yi kirki ko bai kirki ba to a wajen Allah dai Allah ba zai ba shi lada Allah ba zai ba shi lada dai Allah zai masa sai Allah ya to tunda kai kirki ka kyautata wa bayina to bari kai ya saka maka a duniya da wannan watan zazzabin cizon sauro zai kama ka kaci bala'i to wannan kirkin da kai na yi amfani da shi na kauda maka da wani abu ba zai same ka ba da a wannan wata zan dora maka larura ta za, yanzu na janye ta zan dora maka ba sanadiyar kirki na ka nan ba zai ƙara bude maka wata kofa wata dala miliyan hamsin da kake samunta saboda in ka je lahira kan mutu zan ba maka ka kuma ka yi abin kirki da nake so mutanen kirki su yi ba zan baka haka ba amma bari zan biya ka a duniya a taka ta ne ba ta haihu ba to bari in ba da dama ta dauki ciki ka haifi da dan ka ji daɗi na sakan ka maka ka zo dai na shi a wuce za ka wuce da ba za ka ci yadda Allah yake saka wa duk wanda bai ce la ilaha illallah wa za ta ka masa aira a duniya A Duniya. amma a lahira fa ba za a biya shi ba. Nasu lamsul akhirati illa bari mu je abin yake na lokal gaba ta dauki ma'aikata mutum hamsin ta ce aiki su su rinka yin bayan fulawa ta rinka mun uniform ko suka fara aiki kai na ta'ala ba a ɗauke ka aiki ba sai kaga aikin da aka ce maka karshen wata za a rika ba da kuɗi kuma aikin nan kai ma ka iya yi duk wakil sun da yarin a kasuwa ke sayarwa sai ka siyo gaba ce da kai ma ɗin maka kai ma ka je ka samu bogiti tun daga farkon wata har wata ya kare kullum za ka zo a yi bayan ruwa tare da kai kullum to yanzu wata ya kare za a biya albashi kashiya ya zo da fayil ana kiran sunayen ga arabiya sai aka yi kanka aka ce kai ba wace lallari lallari daga ira daga lorayi to lallari ya ake jini kace bayan wadanda ne ya gafi daga farko wata a karshen wata mun dauke ka aiki a nan kana da fayil a nan akwai sunanka abota an ba ka ofa kana da personal subhead number ss a So ya ake kake billahi da zida ya kai, wata lafa yana da yanzu zuwa zan tafi ku tsakaninku da Allah kashiya zai biya shi me yasa ba zai biya shi ba to shi Allah ka ya dauke ka aiki sai ka ce la ilaha illallah Allah ka samu umma la ilaha illallah muhammadur rasulullah yanzu ka zama mai ka zama musulmi to a ranar ne aka baka ofa a ranar ne aka dauke ka aiki a ranar ne aka bude maka fayil a ranar ne aka sa sunanka Abuja. a ranar ne aka yi documentation komai aka yi a ranar saboda kai kalmar shahada daga rana in kai Allah kai wa Allah sallah zai biya ka wanda bai ce la ilaha illallah ba ko ya shigo masallaci an yi sallah da shi biro ba za a biya shi ba dan shi ba ma'aikacin Allah bane in ka fitar zakka a biya ka in ka bi uwarka a biya ka ka bi baban ka a biya ka ka ga wata sawa makwabta a biya ka ka sada zumunta a biya ka kai ji tausayi a biya ka kai karatun qur'ani a biya ka kai a biya ka a biya ka a biya ka a biya ka a biya ka idan ba kai wannan baziru ba ka biya ka a lahira Allah ya rufe ko ya rufe anan Allah ya rufe shi ne ma mana ko? an tuku wala minhu nafaqatuhu illa annahum kafaru billahi hmm. wa bi rasulihi Allah ji hayar ga wata hanyar da ga da wayannan munafikan da suka koyi kafirci a ciki suka bayyana musulunci a baki duk inda suka yi za ku ga wala ya tuna salata ba sa zuwa sallah illa wa fusala face suna masu kasala masu ne kasala daga nan ne za ka fara auren imaninka munafurci ya shigo ka ko bai shigo ka ba da wata ake gani ba guda tishu da wata ake ganewa ya ake ake ganewa da sallah da ba ana ta yi kadin dubu ka yi wani juyi haka kawai sai ka jina ya kira sallah alar ala salah alar ala salah alar ala falah alar ala sai ka ji wani ɓaci da ya zo maka ni wannan lada da ba lokaci ma ya yi kira kuwa to fara fari, munafurci ya fara shiga zuciyarka ka fara zama munafikin Allah yanzu ba ba magana zuwa sallan bane fara istighfari wallahi munafurci ya tsala lowan da rana ana kiran sallah sai kawai ka ji wani wani gajiya da wata ganda ta shigo ka to ka fara zama dangwale kuriya kuriya munafi ana kiran sallah asuba sai ka ji wani bacci mai daɗi yanzu yake zuwa maka kawwa ita yi na fi misali da shekar da shirin munafurci babbar hanyar da ake gane munafurci shi ne ta hanyar sallah ta nan munafurci ke fara sadadawa wala yunfiquna ba ta cewa illa hum karihuna sai suna cikin bace rai duk sanda ka dauki dukiyar ka zaka bada sadaka wa marayu ko zaka bada sadaka a yi da'awa ko zaka ba talaka ko zaka taimaki mai rauni ka dauko zaka bayar kuma sai ka ji wani bace rai a cikin zuciyar ka daidai wannan lokacin dan uwa kafirci ya tada da wanda kafirci ya yi mai ya kada da na Allah za ka mutum kyautar riga wace da ka dauko kuma sai kake ƙara kallon rigar suna jin ya ta kana rigar da babu bai wuce uku na za ta ba dan uwa munafurci ya shigo maka har isa gifari mara isa gifari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai lokacin da gyauto da yake yafawa gyautan ya tsufa ya ji jiki amma shi da yake yafawa saboda bai samu samu ba wata mata baiwar Allah da ta ga haka ita da kanta ta je ta tsatsa wa manzon Allah sabon gyauto ta dauko ta kawo ta ya rasulullah gyautar ka ya tsufa shi yasa da kaina na saka wannan na kawo maka ya rasulullah dan ka saka manzon Allah ya cika da murna sahabbai suka ga fara a fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya karba ya mata addu'a ya mata godiya dan take manzo Allah shi shi gida ya cire wannan tsohon gautar ya dauro wanne wannan sabon da aka kawo shi yana daurawa yanzu biyo sabon sa zaka ya rasulullahi da goya ma kyau ya rasulullahi ai ya karbe ta wani sahabi yana da dabuwa sai ya rasulullahi ba ni shi annabi ce baka mai zan baka yace wannan kyautar wannan kake so ko tsohon yace a wannan sabon nake yace to jira ina zuwa sai shi shiga gida sai ya cire sabon ya sake daura tsohon ya linka sabon ya kawo shi to gashi na baka ha Allah ya kai mu ranar idi liman zai je masallacin sallar idi ya samu ya dinka sabuwar rigar yana sabawa ka tare shi ka ce da Allah liman wanda riga nake so ka bani ku jira a tabi ashe da ake jiki da kana shan kwaya da gaske to amma ku ji annabi mu annabi Muhammad bayan annabi ya bashi ya shiga cikin gida sahabbai suka ci akan wannan mutum suka ce baka kyauta ba baiwar Allah da ba saboda ta ga manzon Allah kyautar sai ya da kanta da je ta saka ta kawo mishi ka ce ba ka tsohon mana in bukata ka ce da ita sai ka ce ba ka samu kuma ka san mutumin nan ba a taɓa roƙon shi ba abu mai bada ba ba shi bai taɓa cewa la ba a roƙe shi akwai ya ce babu bai taɓa ba sai dai ka samu babu ya ce jira in Allah ya kawo a baka ya san ka aikata haka wanda sami ce duk yi haƙuri ya za ka ce mai haƙuri ka ji annabi son ɗaura sabon gyauto ne ya ce wallahi ba na ce annabi ba wannan gyauto don ɗaura ba na ga gyautar sabo gyautar nan bai taɓa taɓa komai ba sai jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa na roƙi annabi ya bani in je in aje in rubuta wasiya in na mutu abin da kafani da shi ni na san da wannan gyauto da ya nuna ga manzon Allah aka nuna mai da shi da ga Allah Allah ba zai ce in je ba mutum ne kamar ma kamar fashi ba da yadda ba da dabara <laughs> shi ma kamar sai akwai hikima hikima sa ce wannan shi ne annabi mu annabi Muhammad duk sanda za ka yi alheri sai ka ji zuciyarka wani abu ya ɗarsu a daidai lokacin to munafurci ne ya sana da maka duk sanda aka kira sallah ka jiran ka ya baci munafurci ya sana da maka Abdullahi dan Umar ya taba yin magana mai ban su magana tana da ta da hankali wallahi duk sanda na karanta magana sai hankali na tashi wace magana ce wannan Ya ce man arada an yalqa Allah gadon musulman. musliman falyuhasib ala hadhihi salawat haythu yunada Ya ce duk wanda yake so ya haɗu da Allah ranar tashin alkiyama yana musulmi ba fa yana musulmi ba yana ne yana musulmi kana so ka gamu da Allah a lahira kana musulmi Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yace to ka kiyaye waɗannan salloli a inda aka kira su a ina kira sallah a ɗakin matarka ba ba ka a ina ake kira a cikin ofishin famarar da a ina ake kira sallah in dai kana so gaba da Allah kana musulmi na shi a alkiyama abin da ya sa wannan magana take da tada hankali shin rashin zuwa sallar jami rindare kenan da za ta yi ina so haɗu da Allah ina musulmi in kiyaye sallah a masallaci da kuma Abdullahi dan Mas'ud yana cikin wanda suka fi kowa sanin Alƙur'ani mai girma a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai qira'a ta qur'ani ma manzo Allah ce man arada an yaqra al-qur'ana gabba sariya kama unzila yi bi qira'ati ibnu abi abi duk mai zai karanta al mai girma a danye ya canza yadda aka saukar da shi kafi iska ta musa ma ya bushe to ya karanta da karatun abdullahi dan mas'ud na saboda kwarewa sa a wajen karatun qur'ani azumin ƙwa'ani da wannan shi ya magana wannan ya sa malamai suka ta bincike ne ya sa zai yi wannan babban magana sai suka gano ashe idan kiyama ta tsaya ko da ka gama rayuwar kana musulmi amma ba ka zuwa ana sallar jami da kai to cikin kafirai za ka tashi ranar tashin alkiyama ba cikin musulmi ba kai kafiri ne ba kafiri ne da kai ba amma cikin zuwa za ka tashi cikin kafin za su tashi a ina ya samo wannan a ƙur'ani mai girma da Allah ce yau mai yukshafu an saƙin wa yuzu auna ila sujud yau mai yukshafu an saƙin wa yuzu auna ila sujud fala yastati'un أها خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون الله يتي يوم يشفع عن ساجد لكن ذا فرج قبيل من الفرج قبيل ذا أتندر الجيوس يدفع زوانا فيلا رجل مسلاتي وانا فيلا تنعي ركوب tana iya sujada ya take tsaye ƙiƙam to haka za a kan darar da bayansu suna tsaye ƙiƙam ranar tashi alkiyama ke a yaushe ne za a tattarar da bayansu sai mun hannara gaba ɗaya a gaban Allah musulmanmu da arnanmu sai Allah ya kalle mu gaba ɗaya ce ku faɗi ku yi mun sujada a lokacin duk mai imanin zai faɗi wa Allah ne to amma ga wasu su ba kafirai bane musulmai ne amma sun yi sun yi su yi sujada bayan su ya kame kaman kabo ya sandare ya ke lankwasu balle sai su yi su Allah sujada ga su nan tarko-tarko tare da Allah wai sarkin faɗaɗin barikin lafiya an san barikin ladi a cikin jihar plateau to wancan karan san da aka yi siyasa sun npn upn dfd ko lpd prp to kai yin sarkin fulani da kai npn aka yi gidi da kai kai zuciya ka fita sai kuma jami'ar fgb jami'ar suwa ce da jami'ar fgb jami'ar zik jami'ar a ban fgb ba GFP eh, ta ce ta so zai da Ibrahim mpp ta zai da miyar yamurai kenan sai ka koma ta aka yi gagarumin taro domin a karbe ka in yamurai kuma suka cika barikin ladi ko ina ka duba mutum da yahudansa da ya a sa hamera don karawa aka ce to sarkin fulani ka hau kai jawabi fi fulani ya hau da nau ya ce aka alsa ya maimaita aka alsa sau uku ya ce to jama'a yau kuma aka allah ya so ga mu shirko-shirko shigin tafiya arna Wait, ga sun karɓo karɓo cikin jami'ar ra aka ce kai a san da sarki kuna da a wannan ya ba ku jami'ar gaba da ke ya warga zata don su ma waɗannan gafi suna zo su yi Allah su jada amma bayan siyasar dare su ma su yi tsaye tare da wa tare da kafirai da ba ta yi wa Allah su jada Allah ce kashi atan abasaru da ka kalli fuskar su kasan suna cikin bakin ciki suna cikin ciki tarhaquhum zilla kasanci ya lullube su kuma an tabbai Allah ya Allah ne ya jawo gaba su wannan hukunci ka ba su ɗaya tare da kafirai ka hada su su jira tare da musulmai Ya Allah ya ce wa qad kanu yud'auna ila sujud san da suke da rai suna duniya suna ji da rai yana hayya ala sala shine wa qad kanu yud'auna ila sujud na'am suna jin ladan yana hayya alal sala hayya alal fala ku taho zuwa ga sallah ku taho zuwa ga babban rabo wa ku mutalimuna Allah yake lafiyar su kalam ba su da kowace irin larura amma suka kisu an sa kiran ladan su taho masallaci su yi Allah sujada shi sa yau kuma na hana su yi su jala, na ban su a tsaye ke kam tare da arna a gaban duniya shi sallar jami'i babbar magana ce hmm. shi sa ka ce wala ya tura salata illa hukusala wala yusuna illa kusala Abdullahi dan Mas'ud yake fa inna hunna min sunan al-huda wa inna Allah shar'a li nabiyyikum sunan al-huda wa innakum law sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakallif fi baytihi la sunan sunnat nabiyyikum ولو تركتم سنة نبيكم لظلمتم لقد رأيتنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق لقد رأيتنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يكف في الصف abla dan masaure ce sallar jami'in nan suna daga sunnoni na shari'a da Allah ya sharanta wa annabi idan kuka fasu kun bar shirya da annabi zai zo da ita Allah ka ba mu ikon tsara wannan shirya da annabi zai zo da ita amin Allah ya fasa da cewa wallahi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu san wanda ke sallah a gida baya zuwa masallaci ba sai munafiki da munafincin sai shahara munafiki da munafincin sa ya zama kowa ya san munafiki ne wannan to shi kare za a yi sallah a masallacin da zai shi na'am yace kai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum bai da lafiya amma ba zai je sallah gida ba haka za a kawo mutum wani na rike da kafadar ta dama wani na rike da kafadar ta tagu kafafun sa na kan kasa haka za a kawo shi masallaci yana lallabawa har sai an tsaye da shi cikin sahu ayi sallar jami'i tare da shi Adun ibn Abdullah da ya rashin lafiyarsa daga kan sai rashin lafiya ta yi tsanani har ya suma sai ya farfado aka ga hawaye a idanunsa aka ce ya kai adalin da ba bai da ka ne zai tsoron tafiya lahira ba su da sisila daga fito amir ibn abdullahi wane ne baban naka abdullahi ibn Zubayr wani ne kakan naka az zubayr ibn awwam sai daga cikin al'ashara a mubashirun bil janna na'am wace ce gogonka aisha radiyallahu anha waye jin gogonka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wane ne kakanka da wajen wa sayyidina abubakar wane ne sanzo ne mai tarbiyyar to ba zaman kawai ba a zamanin amirin da abdullahi duniya ba a san matashi mai bautar Allah kamar shi ba yana iya shekara guda yana azumi bai sha ruwa ya ci abinci da rana ba sai kwanakin da suna da har da azumi kamar ranar babban sallah kamar ranar karamar sallah duk ranar da suna ba ta hana ya azumi ba shekara guda yake na azumi kwana yake yi yana sallar nafila kai ya taba roƙon Allah Allah ya cire masa bacci daga idanun sai da zai zama har ya bar duniya shi banda ibada ba abin da yake wa Allah Allah da ya saba ko tafiya ake da shi a yin ana tafiyar kafa ko a doki ko a raƙumi in dare aya kwanta shi kuma zai fara yana sallah ba a san bai ibada irin Amir bin Abdullah ba ya kamar kai kuma kana kana kana karya da tafiya na lahira ya kalle ya yace wallahi inni la abdi hazaran ala dunya wala jazaa min al-maut wallahi ba ina kuka bane saboda ina bakin cikin zaban duniya ko ina kuka saboda ina karaya ina jin tsoron zuwa lahira yake ba shi sai da kuka ba duniya ba haka komai a cikin ba wanda bukatar ka lahira kuma wajen babban masoyi na zan shi da ubangiji na mutuwar wannan sai na yi ta kamin hada da wanda da kowa kauna shi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce to me za ka ke kuka yace walakin abki li tuli safar wa qillati zat ina kuka ne ga doguwar tafiya a gaba na guzurin da nayi dan kada yace da kada amsaitu baina su'udin wa huwuzin imma musirin ila janna wa imma musirin ila nar fala adani amsiru ila jannati fa uhanniha am ila dar fa u'azziha yace ga doguwar tafiya na ta kai na ji ko zuwa wuta ko zuwa aljanna ba sai na zance ba dan ba zai kuka ba kusan me ke faruwa saboda dan rashin lafiya wannan magana da ya faɗa sai ya sake suma saboda wahalar da wannan kalmomin suka bashi can sai sake farfarwa yana farfarwa sai jira da yana hayya ala sala hayya ala sala da ji hamilu ni hamilu ni ku dauke da ku dauke ni a dauke ka ka kai na masallaci a wannan hali da kake ji yace kunne na ya jira da ya ce hayya ala sala wallahi ba zai sallah gida ba sai ya kai masallaci ya za ya ɗauke shi babu sai aka ɗauko makara aka sashi a ciki aka ɗauki makara aka kai masallaci aka fito da shi daga makara a kwantar da shi ba zai iya kwanciyawa a tsaye ba zai tsaye ba a zaune ba zai zaune ba a jingina ba zai jingina ba sai dai aka samu aka kwantar da shi sallar sai da nuni yake yin sallar wani abin da zai ba ku tausayi an yi raka a farko an yi sujira ta ɗaya a sujira ta biyu mala'ika mutuwa ya zana rasa a sallar Amir ibn Abdullah wanda zai gwada muku yadda magabata suka rubuta sallah da aka ce wala ya'tuna salata illa hum kusala wala yutibuna illa hum karihuna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi